Thank you. ta yadda cewa ni ne bawanta ko dogarinta da yake tsaye wannan zai ta yadda cewa babu wanda zai iya rabanta zan shahada ita farin ciki zan ririta ta tamkar jaririya kar fa ka ce kai ma kana ɗaya daga cikin mazan nan masu tsoron mata ba tsoron mata niki ba zan iya rasa kowa in jure amma jidda ba zan iya rasa ki in jure ba yayi me yasa to ba za ka samu abba ka faɗa masa cewa kana sona ba zuciyar jidda bata amince da ni bane jidda mutuniyar kirki ce da ina makauniya kana ganin ba zan san ko kuka kake ko ba kuka kake yi ba ki taina kiran ka kira makauniya ka bani kawai in kira kaina makauniya the only yard to take used in measuring the prosperity of a large family is not by the presence of a wealthy millionaire in the family but by the absence of poverty in the family Balangi Moviton, in collaboration with Temple Films Productions, stomps in with an unusual, captivating family story. Gidan yawa. Ko me kake bukata daga gurina, ina yi maka? To menene matsalarka? Babban matsala ta ita ce mijin ke sake ki ne aure ki. Ban auren mashi da ita dan ya ta kamun ya ba. Ta dawo gida ina da wurin zama, ina da dakuna. Falala. Ai dan uwana ne, kuma zumuncin nace ba dole bane na fasa. Ba na yi. ni kuke zargi da fasikanci? Babu tabbas. To ina so ki sani, aljannan ki tana karkashin kafata. To idan kai ne mai aljannan da wutan, sai ka zaɓi ɗaya ka saka ni a ciki. Tabbas Faisal baya cikin zuciyata. Duk abin da ya biyo baya, zaki kuka da kanki. Consequently, love in its unconditional ah, and uncontrollable its way, locates them and sweeps them off their feet, but the class cleavages between them becomes a thorn in the flesh. Gidan yawa. Wallahi in na sake ganin ka zo zance wurin babarmu. Alaƙar da ke tsakanin ni da mahaifiyarka ba wani abu ba ne. Ba wata alfarma da talaka zai iya mai kuɗi. Wallahi yi idan an bai bari ya aure ta mu kanmu mai shiga uku. Domin sai ta shafa mana wannan tsinanan talaucin da ta gada a gurin ubanta. Dala gafara cin rufa mutane baki munafuka banza munafukan hofi. Fidi ba fa ita ta miki wannan laifin ba ba. Ba ita ta mun laifi ba ko? gidan yawa. Jidda yanzu a ce ba ta so ne ba me na rasa. Ka tattara ka bar gurin nan idan ba haka ba zan maka wulaƙancin da kare ba zai shinshina ba. What happens when rejection influences tension, confusion, aggression and impression that leads to conjugal temptation? Gidan yawa. Story Jamila Dalami. Screenplay Najib Marbuchi. Producer Abdullahi Abbas. Assistant Director Muhammad Shoman. suspense, love, controversy, action. Dole ne in kashe shi, domin idan ban kashe shi ba, asirina zai tonu. Idan kuma na bar shi a raye, shi ma asirina zai tonu. Director Nasiru Alkoki, Gidan Yawa. Visit YouTube, search Temple Films TV. Subscribe, press bell for notification. Hidden your screen soonest. alhamdulillah Allah ya karba Allah ya karba ah me wannan mangoro mangoro wai ba wani mana mutunci ne baki mangoro baban Allah ka rasa abin da zaka ba mu sai mangoro dan Allah da annabi ye fa matsalar ka kenan wallahi tallahi yanzu mutum ne ya mana abin arziki ya ban mangoro amma kana cewa saratu saratu ranki zai baci fa duk mangoron da ke kauyen mu kai bawan Allah dan Allah da duk mangwaron da ke kauye mu bawan Allah ka rasa me zaka ba mai mangwaro yanzu sun kai nawa wannan mangwara 200 200 to ansa ba mu 150 ansa ansa ba sa malam ba mu 150 kai yanzu ba rashin mutunci ba a baka sadaka sannan ka ce a maida ya baka 150 a ba mu 150 to shikenan kawo da bake ba baki da aiki sai hasada ko ko ai ya kwace abinci sai ka zo mu ya kwace eh. to Ya dade bai kwace ba mangwaron banza. Ka kuma na. Mangwaron banza. Da eh, kai da mangwaron kura uban. Sadaka. Sadaka. Ni ba abu ɗaya ke ban haushi ka dinga ihu mutane. Mutane imani ya musu karanci. Sadaka. Ka ta ihu. Ko kuma cikin mutane muka yau? tambayan ki nake yi Saratu baka ji ba Sadaka Sadaka Wakil ki kin dan Allah dan Annabi ki dinga ji ana yaka ce kina jin kare ku mutane ne Sadaka Sadaka To Allah biya Allah ta Allah illallah me wannan ne ya yeah? na shi da nauyi. Menene ina tambaye ki sarar Doya ce. Doya? Eh. To malam ka ba mu doya mu da ba girki muke ba ko muna girki Saratu? Ke ki faɗa mishi ki ce ba mu girki. A'a ba ma yi. Malam wannan ta kai nawa? Wannan doya? Eh. Wannan doya ta kai dubu ɗaya da ɗari biyar. To da ana raba kuɗin bi ka ba mu rabi. Na? Eh zai fi mana amfani. Allah tafi da Allah. Kai amma baka da mutunci. In ɗauki abu in baka sadaka saboda Allah ka ce min wai in siya ma in raba kuɗin biyu in baka rabi. To malam da in sai da ma da wani fa dan Allah dan annabo ni ina ganin na ya adalci. Da ma zuwa kai ka sai da wani dai na san na baka saboda Allah. Wuce da Allah ka bani guri na fasa. Malam ka ya ɓaci dawo da doyan. A haba ƙarya ne. Da za a iya dawo da ta bayan ya ba mu. Kada Allah ya sa ka bada. Kada Allah ya sa ka bada. Ko ina aka je sai an yi Saratu Saratu wallahi kin gani? Kin gani? Wallahi duk abin da kike mun yanzu kika sa a gaban uwa na mai albasa. Wanda in ka ƙara kiran suna, inda ban ka a nan ba mai nikin To kyale ni mana. Ba mai albasa ba mai tarugu in faɗi ɗaya. Ko ba shi ke mai tarugu uwa mai tarugu uwa mai tarugu gugungu mai tarugu. Sadaka. Ka a hankali ga Ta ina. Samun samun aje min sadar ƙarshen ta ƙarshen kuɓewa. Yaya, ya tsallaka?

La ilaha illallah. Wannan ma ce? Kai, kai, yau wani guda da wahala da wahala in haɗa dubu biyu. Wannan da wahala in haɗa dubu. To, aikin san dai me muka samu ko? Wanda san me muka samu ka sai an haɗa. Wallahi ki sha ruwa. Wallahi ba zan sha ruwa. Wallahi Saratu sai ki sha ruwa. sadaka sadaka la ilaha illallah ne banga jani ka gani ne ah, ka banga tambaya ma kake to ina gani dan ubanka ina gani kuru kuru a kake cewa eh, ina ina aka aka ke cewa aka haka aka cewa haka ne ina ki abin da da mara kawo wannan wani irin rashin hankali ne kayan miya na kake takawa ba kayan miya na kake takawa akan kayan miya ne ka taba ganin an yi dan dan Allah ka yi jagora wallahi da yan jagora wallahi saratu wallahi da yan jagora yi ba zan hakura wallahi sai ka biya ni dan Allah malam wallahi sai ka biya ni dan Allah malam wallahi sai ka biya ni ba ka ga da ka kake tafiya dan Allah ka hakuri wallahi sai ka biya ni babu ruwa na da makawo ne kai wallahi la ilaha illallah wallahi sai ka biya ni kayan miya na da akai ne malam ya akai ya akai me yake wallahi ta Banna na me ni ban san nayi ba malam. Me yake faruwa banna ka me? Wallahi ban san nayi ba. Nawa ne kuɗin kamiyar ka hana tsohon bawan Allah? ne Naira dubu uku ne kuma wallahi sai an biya ni. Dubu uku? Dubu uku. Akan dubu uku ka hana tsohon bawan Allah? Wallahi sai an biya ni. Kai wannan bai afe ka baka kalle shi ka kalle. Wannan duk da ba ni ya biya ni kamiya na. Kuma yanzu zaka ce sai ya biya ka? Ya biya ni. ne kuɗin? Dubu uku. Dubu uku. Dubu uku. Dubu uku. kai ya na ka saratu ya saratu to munafuka Allah munafuka kina ina ba dai an biya ka ba? Yawa na taka din ma na takau na taka. Ke mu je. Wallahi. Ni da to ina na zo. Wallahi ke ce buka. Wallahi inda a ta wancan bai biya ko wa da ka sani. Ke eh, to ya biya. Da kuɗin mara duka zaka ta ka ba. Sai ki zo ki sa in bada. Saratu. Saratu. To duk abin da kike min kin ma uwa ni mai albasa. Wallahi ka ƙara kiran sunan in na ba inda zan je. An kira ta. To shi Uwa ni mai albasa. Malama kawo. Eh. Dalla ka je mana. Dalla mana ina ruwanka ba an biya ka ba ne. ya eh? Ko ba biya ka. Kina ina. da Saratu! Saratu ranki zai baci ba. Kin manta da wata magana uwa ni mai albasa? Ai saboda wallahi in na ce amma ko da ba inda zan je ya ne ka zan yi hadu. Wallahi ni da ke ne u. Saratu! Zan maida ta tamkar sarauniya. Ta yadda cewa ni ne bawanta ko dogarinta da yake tsaye. Wannan zai ta yadda cewa babu wanda zai iya rabanta. zan shayar da ita farin ciki zan ririta ta tamkar jaririya karfa ka ce kai ma kana ɗaya daga cikin mazan nan masu tsoron mata ba tsoron mata niki ba zan iya rasa kowa in jure amma jidda ba zan iya rasa ki in jure ba yayi me yasa to ba za ka samu abba ka faɗa masa cewa kana sona ba zuciyar jidda bata amince da ni bane jidda mutuniyar kirki ce dan ina makauniya kana ganin ba zan san ko kuka kake ko ba kuka kake yi ba ki daina kiran ka kira makauniya ka bani kawai in kira kaina makauniya the only to take used in measuring the prosperity of a large family is not by the presence of a wealthy millionaire in the family but by the absence of poverty in the family Balangi Moviton, in collaboration with Temple Films Productions, stomps in with an unusual, captivating family story. Gidan Yawa. Ko me kake bukata daga guri na ina yi maka? To menene matsalarka? Babban matsala ta ita ce mijin ke saki ki ne aure ki. Ban auren mashi da ita dan ya ta kamun ya ba. Ta dawo gida ina da wurin zama, ina da dakuna, falala. Ai dan uwana ne, kuma zumuncin nace ba dole bane na fasa. Ba na yi. ni kuke zargi da fasikanci? Babu tabbas. To ina so ki sani, aljanna ki tana karkashin kafata. To idan kai ne mai aljannan da wutan, sai ka zaɓi ɗaya ka saka ni a ciki. Tabbas Faisal baya cikin zuciyata. Duk abin da ya biyo baya, zaki kuka da kanki. Consequently, love in its unconditional ah, and uncontrolled its way, locates them and sweeps them off their feet, but the class cleavages between them becomes a thorn in the flesh. Gidan yawa. Wallahi in na sake ganin ka zo zance wurin babar mu. Alakar da ke tsakanin ni da mahaifiyarka ba wani abu bane. Ba wata alfarma da talaka zai iya mai kuɗi. Wallahi yayi idan an bai bari ya aure ta mu kanmu mai shiga uku. Domin sai ta shafa mana wannan tsinanan talauci da ta gada a gurin ubanta. Dai ya fara cin rufa mutane baki munafika banza munafikan hoto. Fidi ba fa ita muke wannan laifin ba ba. Ba ita ta mun laifi ba ko? gidan yawa. Jidda yanzu a ce ba ta so ne ba me na rasa. Ka tattara ka bar gurin nan idan ba haka ba zan maka wulaƙancin da kare ba zai shinshina ba. What happens when rejection influences tension, confusion, aggression and impression that leads to conjugal temptation? Gidan yawa. Story Jamila Dallami. Screenplay Najib Marbuchi. Producer Abdullahi Abbas. Assistant Director Muhammad Shoman. suspense, love, controversy, action. Dole ne in kashe shi, domin idan ban kashe shi ba, asirina zai tonu. Idan kuma na bar shi a raye, shi ma asirina zai tonu. Director Nasiru Alkoki, Gidan Yawa. Visit YouTube, search Temple Films TV. Subscribe, press bell for notification, hidden your screen soonest. to na gode yawwa Malam Mati. Mati. Sai kaka. Ina zuwa haka. Wal. Ni ma daga daga shago nake na je na so ma iyali biredi. A dole. Eh. <laughs> Ai ni ma <laughs> na so in duba kan. Na'am. Nace ta barin je in duba. Kuma la shiru. Eh. <laughs> Kafin koma ta wurin naka. Na'am. Eh malam. Ji dai lafiya. Lafiya lau. To. To ina jin ka. Eh, wato. Hmm. kana ci na'am hmm. wani nazari na yi na yi eh. tunani ne hange eh. wannan bawan Allah da yake neman yarinya gurin ka eh. hmm. hmm. ba san sana shi bare na gani sannan kuma za ka shi da kuɗi ko ta ko ina to kaga tsoron ba irin ya yaya ake saboda abin da zai biyo baya wa kenan kake magana liti kwarai ko liti kai mati kenan to liti da asan sana'a shi da ka asan sana'a shi tunda yana mun ungo ai bai da wata matsala wannan yarinya fa ni jari ce a wurina in dai zan tatsi mutum ne matsala ta sannan wannan yarinya dukkan wanda zai fito yana neman ta ina mai barka da zuwa ba matsala ai in dai zaka miƙo min to ai zan baka yarinya ka nema allura ce fa cikin ruwa mai rabo ka dauka hmm, wato garbati na'am hmm, idan na fahimce ka idan dai mutum yana dan abin hannu hmm, ko ma ce irin sana'a ce Za ka ba shi yarinya kwarai ma kuwa kwarai ma kuwa to ka eh. kuskure na me kwarai <laughs> to abin da za ka shi ne bincika za ka yi ka samu dan na kusa wanda aka san halin shi hmm, hmm. ba na nesa irin wa'in mutanen ba ka ba shi yan nan hankalin ka zai kwanciya. to ina mati ai ban san wannan yarinya mijinta ko a waje ike ba ko a na kusa kusa ike ban sani ba sai dai wanda ya zo. ai na kusa ne ma. to na kusa ne. Eh, eh. wa kenan. na kusa ne. Hmm. Eh, to yanzu abin da nake so ka duba. Yanzu ni da kai amin san halin juna. Kwarai da gaske sosai. Ciki da bai ka san ni. Yanzu a kaddara ni sai yanzu kawai ce maka yan nan fa hmm, hmm, tun da tsawa Allah ya mata rasuwa eh. ni a bani ya za ka ji ranka au zan ji bacin rai bacin rai eh au ta ka fito kai Allah sarki bati ta ka fito hmm, ba magana haka bane a a dakata magana gaskiya ce to dakata ka sani na san ka ka san sirri na na san sirrinka kai fa uban wannan yarinya ne kamata yi kai ka zama madauran aurenta ba ka zama mijinta ba haba haba hmm. mati to amma hmm, ni ba haramta bane zan yi auren ta ai ko ko ma waye kai ai kai ubanta ne tunda kai amini na ne ka san na san ka ka san sirri na na san sirrin ka haba mati ba zan yaba baka ba hmm. kai shikenan ga wanda suke zuwa su ban kuɗi su yi min kaza ai su zan su daukan mu da yarinya wanda Allah ya ba ya ba kai da kuɗi ne a mazanaka. ka a ka ji ka <laughs> to Allah sarki mati karo bane karo bane a'a eh. mati eh. haka za a yi a ah, to ya za a yi to da irin wannan kake yi da tuni na fi fahimtar ka amma ina kake ko yanzu ma zan shigar da magana ka wurin wurin ita mai daki na madalla madalla <laughs> zan shigar da magana a ce shi ma ba ta yi hanji an gama zan shigar da magana ka wurin mai daki na eh. zan ce kai ma kana cikin masoya sosai kuma ka san ni ni na fi karfin gidana magana ta ake ji ka san hausa sun ce wai dukiya na jin magana mai shine dole in ma ba ta yadda ba zan saka a tsari yawa wajibi insha Allah wajibi yawa ani ma ina da wata babbar sana'a ban dai bayyana bane kawai ai ba sai ka bayyana ba <laughs> eh, to ma insha Allah insha Allah yawa yawa yawa Ah! Ya kamata a ce eh ka san ko sisi mun kwana ba ko sisi a jikin mu ko ba ba. Ya kamata a ce mu shiga cikin garin nan koyi kowa muka samu koyi ma isa. Kai ka sani ko na moka wanda shi a jikina. Lissafin kenan dan ah. tunanin da nake ta yi kenan ta ya za a yi haka. amma za mu fita tun da mun waye gari salam ka gane kan mai ruwa da wanda ka fada kansa. Ina sani ka dama kai don yin ka ce a haka za a yi, sa da tsimi gatar na fadan ibalin sai wasai gani haraba dan kar a yau sa isa dugun tsimi lukun tsimi lukun tsimi lukun tsimi lukun tsimi ku gan shiga shi dan ya buwaye yan gari ya addabe siyasan ya so a sasare kawo ba fini yin mugunta ba munafiki ne daga zuci ba kalilan ba ruwa da iska ba za na bar barata ba akan barata ne ba jihar da banje ba ya za na zo kauye birni ko silalla ba ku tattaro yan yara ku ba na har babba in ta yi sa'a ta zamo magajiya babba shi ne tara na kofa dan ibale sai ga tara na kofa dan ibale sai

Wace, wace har yanzu wai ba mu zo ba mu zo cikin jama'a bane wai. Je mu ban kuɗi a bamu. Sadaka zabo da Allah. Dubu dubu a bamu. Sadaka zabo da Allah. Mu je mana. To ka tsaya mana sadaka fa za a bamu. To, to. Alhamdulillah. haka wannan hamsin wannan kuma ashirin a'a ya na haka hamsin ce wannan kuma ashirin hamsin dai ka sani a'a To ba sauran kuɗi a hannunsu ne? Malam kai da aka baka sadaka me yana kana tambaye noni? Sana'an me kai aka baka hamsin din? Malam ya ba zan tambaya ba. Za ka wuce ka wuce ka ba mu. Kun sai da motoci ba? Ala kun kun matsayatan kin kani kun masu gadi ne ko? ba kai ni ciki gun masu arzikin kai ni gun masu arzikin yanzu da ka duba wannan jakan nashi in ba a yi sa'a ba dubu dubu za ka gani ciki amma an ba shi kuɗi ya tsaya yana gani ɗaya ma ni ya ɓata ni ni ma kawo ba bi ni yin mugunta ba munafiki ne daga zuci ba kalilan ba ruwa da iska ba za da ba da aka yi ka kama ma zan zo da sun nema shi kenan mun shiga ciki ko Mun shigo ciki ina tambayin ki. Dubu dubu dubu a bamu. Kaka saboda Allah. Ko yau in ki wai har dubu mu Wallahi ba ki rige fara. Wurin motoci da yawa. Dubu dubu a bamu. Sadaka. Na ta kama saboda Allah. Dan Allah kai shiru baka ji wai yana waya ba? Ka ji yare nan ko? Ba wani abu. sai ba haka ba zai gane muna babbara ne? A dabo dabo a ba mu. Ba komai. Wanda matsala. Yabba. Nawa ne nan? Dubu ɗaya ce. Dubu! La ila ila. Alhaji anan kake ne? Gobe muna iya dawowa. Ina ga ikon Allah saboda an ba mu yau shine aka ce maka mu dawo gobe? La ilaha illallah. Allah ya yi na ɗauko wadda wadda ba ta samun sona da arziki yanzu ke a bamu dubun ki tunanin gobe mun da ba za a bamu ba saboda fatan biya Saradu ka zo mu ce ni to sadaka eh. saboda Allah alhajin nan na gode thank you nukun tsimi fatar na gobaran yule sai tsimi na gani ya raba na tsimi na tsimi na ma sai gani ya raba na tsimi na na tsimi ga na ko faɗan ibalisai sai gani haraba dan kar a yau sa isa dukun tsimi dukun tsimi dukun tsimi dukun tsimi dukun tsimi ku gan shi gashi ya buwaye yan gari ya addabe su ya sanya su a sasare san kudin su yayi yawa be da hakure ya dauki yarsa tamkar jari cikin gare ka yar tashi babu kunya ruban da an ganta a sauya hanya ruban shine tarna na fadan dan sai ga tar na kofa dan ibile zubi. duk garin nan ba za a raina yata ba tana da albarka ba ta gaji tsoro ba a kan rashin kunya ba a kai ta komai ba ta zagi babba ba za ya ba ta tsoro ba rukun tsibin ma in ba bai ta ba zai yi wa ba zato suke yi ban san ta kan mugunta ba idan da kurɗi to ba abin da ba zan ba ga tara na kofa dan ibile sai ne tara na kofa dan ibile sai